Assalamu alaikum jama'a sunana Abdulaziz. A kame da kuka sani a lokutan baya an samu isho tsakanina da masana'antar Kannywood har ta kai ga na yi withdrawing sorry in ce na janye cewa na ba Kannywood. So alhamdulillah yau dai mun zo na da mai girma ES a wato ya abba al mustapha kuma mun yi resolve dukkanin issues da ya kamata a yi. Alhamdulillahi zan so in yi amfani da wannan damar na bawa lokacin masoya na haƙuri da kanewa da kuma hukumar ta ci fina-finai musamman shi ya abu mustapha kuma na ji daɗi kwarai da gaske yadda ya karɓe ni da na zo muke wasa da dariya like na san shi damar he's very kind uh, he's like a brother to me kamar yadda nake faɗa kuma insha Allah ta'ala uh, masoya na ku sa ido za ku ci gaba da ganin fina-finai na fiye da wanda kuka gani a baya uh, wayanda suka shiga cikin al'amuran nan har aka zo aka yi sasancin nan alhaji mahi da kuma alugum zak da kamal ai tsarkali da director artist da sauran mutane da wayanda suka sa kansu a cikin lamarin nan su abdul amat da sauransu a nagode kwarai da gaske allah ya zumunci assalamu alaikum warahmatullah